sannan na uku mace ta san cewa mutum azzalimi ne ya kasa rike mace ɗayan ma ba ci ba sha ba sutura ba haƙƙin aure kuma ta ji an ce zai ƙara aure to wannan ma na cikin abin da yake fusata mace daga a ah, to kai da baka sauke nauyin ma ta farko ba ina kai ina magana wani ƙari kana gidan haya ɗaki ɗaya ka kasa biya ma waccan shekara ma sai da aka rage maka wata shida ka iya biyan na wata shida kuma dan rigima kawai sai ka ce za ka ƙara aure bayan ƙarin aure ƙarin nauyi ne ƙarin aure ƙarin nauyi ne na ciyawa da shawar da tufatowa da kayan kwaliya da tsafta da sauransu to za ka ƙaro kanka nauyi ba ka sauke na farko ba ai ba kowa ne ya kamata ya ƙara aure ba yadda hukuncin aure ya kasu biyar haka hukuncin ƙari ma ya kasu biyar ba malamai sun ce wani haramun ne ya aure ba to wani haramun ne ya ƙara ba sun ce wani wajibi ne ya aure ba to wani wajibi kuma ya ƙara ba sun ce mustahabi ne wani ya aure ba to mustahabi ne wani ya ƙara ba sun ce makaruhi ne wani ya aure ba to makaruhi ne wani ya ƙara ba sun ce halal ne wani ya aure ba to halal ne wani ya kara kowa sai duba ya ga a ina ya fado a kashi biyar din kana da karfin sha'awa kana da karfin tattalin arziki zaka iya adalci kana da wadata wa zai hana ka karin aure kuma kana sha'awa kara amma kai kanka matar farko bata ci ta koshi ba bata sha ta koshi ba bata samu tufafi ba baka iya biyan kudin haya ba baka iya daukar nauyin yara su je makaranta ba kuma zaka karo wata mata su sharing a dubu ɗaya da kake ba wannan yaran da ka kasa biya musu kuɗin makaranta an koro su daga islamiyya an koro su daga ta boko ba uniform ba littafi ba abinci wasu ma bara suke yi ka guda ɗaya ma wasu yaran ma a soro suke kwana wani ma gidan makwata suke zuwa su kwana wasu ma akan titi suke kwana kuma ka ce wai za ka yi shahada ka ƙara aure in juwa wannan kamata ya a hana shi ƙarin aure don na zalunci ne amma akwai wani kuma ga yana da ɗirkeken gida yana da wadata yana da hali yana da iko zai ma iya gida wani gidan yana da arziki yana da wadata kuma yana da sha'awa in bai auren nan ba zai iya zuwa ya lalata to kuma ya za a hana shi tunda ya cika sharaɗin ƙarawa idan wanda bai cika sharaɗin ƙarawa ba an hana shi wanda ya cika sharaɗin ƙarawa ba sai a ba shi dama yi wannan shine abin da ke jawo waɗannan abubuwan guda uku da na faɗa ko hudu suna cin abin da ke fusata mata wani ma kai bai da lafiya ita mata ta san bai da lafiya ita ma kuli take sai wata biyar shida shekara ma bai kula ta ba kuma ta ji an cewa zai kara kaga dole ne ta yi damara a yaƙi sai da karfin ta yaƙa yaƙin ba sasa sa za <laughs> to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu